شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau asabar 4 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 13 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala ga kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannunmu wannan yana cewa assalamu alaikum menene ingancin hadisin da yake cewa yasin zuciyar alkur'ani ne shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba wani hadisi ne da'if hadisi ne wanda bai inganta ba hadisan da suka zo kan falalar suratu yasin duk hadisai ne da ba su tabbata ba hadisai ne daga waɗanda ba su inganta ba sai waɗanda suke bara gurbi na ƙarya kamar cewa wanda yake karanta wanda yake karanta suratu yasin a kullum ba zai talauci abin nan ba zai talauci ba da sauran maganganu da irin waɗannan shi wannan hadisi na yasin kalbul ƙoran akwai malamin da ya rubutu a kansa littafi kuma ce risala ya guda kacokam akan wannan domin bayanin rashin ingancin wannan hadisi shine muhammad amr abdullatif muhammad abdullatif rahimahullah wannan yana cewa salamu alaikum ya ce a tahiyar ƙarshe in mutum ya yi tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to daga cikin abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya roƙa ya ce zai iya cewa allahumma ajirni minan nar اللهم ادخلني في جنتك في جنة في جنة الفردوس to akwai abubuwa guda huɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mai sallah bayan ya gama tahiya zai roƙa allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika dajjal waɗannan su ne abubuwa guda hudu waɗanda zai yi addu'a ya roƙi Allah ya tsare shi daga gare su su ne Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari ka tsare ni daga azabar jahannama ka tsare ni daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa ka tsare ni daga fitinar dujal to bayan yayi wannan kuma yana iya kowace addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu sannan zai zabi addu'ar da yake ganin yana sha'awa saboda haka an bar kofa a buɗe ka gama tahiya kana ci gaba ka iya ci gaba da addu'a daga ciki har wannan din da ka faɗa اللهم minan من allahumma اللهم أدخلني janna ko Allahumma adkhilni jannatal firdaus da zaka iya roka saboda an bude kofar addu'a da zarar mutum ya gama tahiya ya gama salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake cewa assalamu alaikum mutum ne ya dana tarko a jeji da alama dai wannan wato masunci ne ko ba wannan mai ake cewa maharbi ne ce mutum ne ya dana tarko a jeji Ah, ya kama tsuntsaye kafin ya zo ya cire tsuntsayen sai wani ya zo ya cire tsuntsayen to wai shin wannan da ya cire tsuntsayen in ya ci ya ci halal ya zai ci halal abu da ba na shi ba Allah ya sa ba kai ne ka cire tsuntsayen wani ba ah, wani ne ya dana tarkonsa tarkon ya kama kafin ya zo ya cire kayansa shi kuma ya zo ya cire to ya za a yi ya ci halal ya ci kayan sata ya ci naman sata eh. sannan dai ya sake cewa da alamar dai shine dai takardar biyu ce amma rubutun kusan iri ɗaya kuma tambayoyin masu kama da juna ya ce mutum ne ya ɗauki naira 200 na haram ya sayi tarko ya je ya ɗana ya kama tsuntsaye ya sayar da waɗannan tsuntsayen to abinda yake so ya ce to in ya ci kuɗin wannan tsuntsayen halal ya ci farautarsa tana nan a matsayin farautarsa ce amma satar kuma tana nan a matsayin sata kowanne zaman kansa yake duk da ya yi sata da kuɗin da ya sayi talkon ba nashi ba ne amma dai ba za a ce abin da ya ci haram ya ci ba saboda shi ya je ya ɗana shi ya je gunda zai dana har ya kama to amma dai kuma satar da ya tana na a matsayin sata ana bin shi bashi sai wannan shi kuma yake cewa da larabci ya rubuto amma dai ma'anar abin da yake tambaya ya ce mace ce mijinta ya rubuta mata saki a takarda ya aje a wani guri ta zo ta ɗauki takardar ba tare da ya sani ba to shin za ta zama ta saku ko tana na amatarsa a rubutu kawai shi kadai ba tare da niyyar saki ba baya zama saki saboda haka shi wannan da ya rubuta tambayarsa za a yi wata tambaye shi cewa na ga takarda an rubuta saki kana nufin ka sake ni kenan idan ya ce ya sake ta shi kenan innamal mal'amalu bin niyyat wa innamal mali kulle ma manawa? idan ya ce a'a ba labari ne yake rubutawa ba ita yake nufi ba to shikenan wadda tsakaninsa ne da Allah kai dan adam za ka yi hukunci da zahiri ne abinda ka ji a zahiri amma niyyar sama za ka iya masa hukunci da ita ba saboda haka mutumin da ya rubuta a takarda ya ce ba saki ya yi niyya ba shi kenan sai a bashi ba a sakin ba ne ba za a ce sai an kakaba masa sakin da karfi da yaji ba saboda ka in ya ce koyon rubutu yake yi shi kenan sai ta gaskata shi a gurin abu hanifa rahimahullahu ta'ala rubuta saki a takarda baya tabbata a matsayin saki sai idan shi mai rubutun ya furta wannan ya ce a wajen fatawa amma aka je gaban alkali to wannan ba zai amfani ba wato da za a je gaban alkali a matsayin ya sake ta ta nuna takardar shaidar takardar saki ya ce shi ba saki yayi ba a gun abu hanifa in an je gaban alkali wannan ba zai amma wajen fatawa zai amfani amma ba wajen alkali ba to shi kuwa wannan tambaya ce ban dai gane kanta ba amma dai abin da yake cewa idan mutum ya mutu dabbobi suna gane idan ana yi masa azaba wato a cikin kabari to shine sai ke cewa kuma idan har a gaske ana ganewa zai iya zuwa da dabbobi za su iya zuwa da dabbobin su kabari don su yi bincike su gane wa ake wa azaba to kaga wannan wannan ba shi da wani amfani ah, wannan ya tabbata cewa in ana yi wa na cikin kabari azaba wannan kowa yana abin da dukkan halittu suna ji in banda mutum da aljan kamar yadda ya zo a cikin hadisin abizar al gifari wanda yana cikin musulun da imam ahmad da sauran hadisai cewa idan mala'iku suka zo suka yi masa tambayoyi ya kasa ansa tambayoyin da suka yi masa yana la'adiri la'adiri za su yi masa wani duka dukan da zai yi kara. karan da ya yasma'uhu kullu shay'in illa saƙalai kowa zai ji wannan ƙaran da zai yi banda mutum da aljan su ne ba su ji ba wannan ya tabbata to amma wannan ba shi zai sa kuma shikenan ka tuhumi wani an binne wani ba ka tuhume shi ka kai dabbobi ka ga yaya za su firgita ko ba za su firgita ba wannan ba ruwanka kai dai ka roki Allah kai ma ka kubuta wannan shi ne abin da yake ka sannan ya ce mutum ne wanda yake yin luwaɗi an san shi ce zai iya ba shi guba a abinci ya ce mutu ba tare da an sani ba a'a wannan ba daidai ba ne ita shari'a ba haka take ba yanzu kai ne ka kasan yana yi kai kadai ba za ka iya tabbatar da ba za ka iya zama shaida ba kai kadai har ka yanke hukunci kuma sannan shi mai yanke hukunci alkali ne yake yanke hukunci ba kowa da kowa ba kowa ya dauki doka a hannunsa to za a samu matsala shi shikenan kowa in ya tuhumu kowa sai ya je ya zartar masa kaga wannan zai kawo ya mutsi da hargitsi a cikin al'umma saboda haka idan har laifinsa ne sai ka bari sai laifin ya tabbata kuma shari'a za ta yi aiki a kansa idan ba shari'a za ta yi aiki a kansa a nan duniya akwai a lahira wannan shine amma ba kai ka yi masa hukunci da kanka ba wannan kuskure ne wannan ce yana neman karin bayani game da hadisin da yake cewa idan mutum ya yi sallar tarawihi a bayan liman har aka idar da sallar za a bashi ladan wanda ya yi tsayuwar dare gaba ɗaya shin hadisin ya inganta na'am hadisi ne hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan hadisin abu zarar gifari yana cikin as arbaa haka yana cikin musnad imam ahmad hadisi ne sahihi cewa man qama ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila wanda zai tsaya tare da liman har liman ya gama sallar sa to za a rubuta masa tsayuwar dare gaba daya to sannan sai yake cewa kuma an ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama baya nafila fiye da raka goma sha uku a dare to shine yake cewa idan mutum ya yi sallar tarawihi a bayan liman wanda ya raka a goma sha uku da shafa'i da wutiri kuma shi yana son ya tashi cikin dare ya yi ƙiyamun laili kuma wutiri da shi ake rufe nafilar dare gashi kuma ya kai adadin raka'o'in da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake yi da daddare tun a cikin masallaci to ya zai yi da adadin raka'o'in da kuma wutiri da ya rufe da shi gashi kuma yana kwaɗayin samun ladan hadisin da ya yi magana na wanda ya bi liman har ya idar da sallah tare da shi abin da ya kamata ya gane shi mai wannan tambayar in aka ce ƙiyamun laili shi ne dai tarawihi ɗin shi ne tahajjud shi ne salatul witir duk sunan abu ɗaya ne akan ce da shi salatul tarawih musamman a lokacin azumi aka kira shi da wannan suna amma shi ne ƙiyamun laili din duk sallar da ake ta nafila bayan isha'i sunanta ƙiyamun laili sai dai wani zai fara da farkon dare wani tsakiyar dare wani kuma ƙarshen dare saboda ka wannan da kai tare da liman har ka sallame ita ce kiyamun laili ɗinka ka ce ka yi sallah tare da liman raka a goma sha uku da wutiri kuma kana so ka yi kiyamun laili kaga kamar ba kiyamun laili ɗinka yake yi kenan ba tare da shi a kiyamun laili ka yi tare da shi da cewa kai ka yi tsayuwar dare tare da liman sannan kana so ka tashi cikin dare ka ci gaba to ya za ka yi na farko a sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce la witrani fi laila ba a wutiri biyu a dare ɗaya wato bai halatta ka yi wutiri tare da liman ba sannan ka je ka buɗe wata sallar ita ma ka yi mata wutiri dangane da raka'o'i kuma wannan saɓani ne na malamai wasu suna ganin cewa a takaita akan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya adadin wasu suna ganin cewa kofar a buɗe take salatul laili masna masna ka yi ta yi iya ƙarfinka amma babu shakka koyi da annabi sallallahu alaihi wa a cikin komai shine kan gaba shi yasa imamu malik yake cewa waɗannan raka'o'i da annabi sallallahu alaihi yake goma sha ɗaya a adalu su suka fi zama daidai saboda idan za ka takaita a kan wannan to zai zama kayi ƙiyamun laili tare da bin cikakkiyar sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan kuma kai ɗan mazhabar a ƙara ne to ga yadda za in kana son har ƙara ɗin to waɗannan su ne tambayoyin da muka samu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 Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan lalle Allah yana yin umarni da adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita dhil qurba yana umarni da bawa makusanci wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari kuma yana hana aikin al fahsha' yana hana aikin munkari wal kuma yana hana zalunci ya'idhukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi ko la'alla za ku yi tintintini ku wa'azantu kamar yadda muka ce wannan aya ita ce ajma'u ayatin fi kitabillah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa ayar da ta tattaro abubuwa da yawa da za su shiga ƙarƙashinta a cikin littafin Allah ubangiji yana umarni da adalci je mun faɗi mai ake nufi da adalci malamai sun yi ta magabata sun yi tafsirin adalci a wannan aya da maganganu daban-daban kamar maganar cewa adalci shine shahadatu Allah ilaha illallah cewa shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan shine adalcin da ake nufi ko kuma al'adlu ana nufin istiwa'us sarirati wal alaniya wato mutum ya zama abin da yake nuna a sarari ya zama daidai da abin da yake cikin ransa wato kada zuciyarsa ko kuma abin da ya kudurce a ransa ya saba wa abin da yake nuna mutane a zahiri wannan duk cikin tafsir da aka yi wa al'adu ne sai muka ce al'adu shine mutum ya bada haƙƙin da yake kansa na wajibi duk wani haƙƙin da yake kanka na wajibi ka bayar da kan haƙƙin da yake kanka tsakaninka da ubangiji ta hanyar bauta masa shi kadai da imani da shi da tabbatar da sihofinsa da kore masa dukkan wata sifa wacce bata cancanta ba wannan duk yana daga cikin adalci adalci tsakaninka da abokan mu'amalarka ko adalci tsakaninka da kanka kai karan kanka ta hanyar yin da'a ga ubangiji da kubutar da kanka daga abin da yake saban Allah ne wanda zai ja maka hushin Allah sannan adalci tsakaninka da sauran jama'a ka yi musu mu'amala da irin abin da kake so su mu'amalance ka da shi mun faɗi abin da wannan kalma ta adalci ta kunsa da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayanin adalci wal ihsan shi kuma ihsan shine kyautatawa ka kyautata mafi ƙololuwar ihsani kamar da muka faɗa shine an ta'budallaha ka annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine mafi kololuwar ihsani bayan ka aikata ayyukan farilla to ka zo da ayyukan nafilfilu da zamana kana aikata aiki na nafilfilu wannan yana cikin ihsan ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to shi yana ganin ka mafi kankantar ihsani zaka shi shine ka kyautata dabbobi da muka faɗa hadisai da suke nuna wannan faka wannan shine mafi kankancin ihsani muka ce wannan ayar zamu ga Allah ta'ala ya hada waɗannan abubuwa guda biyu yayi maganar adalci kuma ya maganar ihsan saboda rayuwa ba za ta yiwu ba sai da waɗannan rukunan guda biyu shi yasa za mu ga a gurare daban-daban Allah ta'ala yana ishara zuwa gare su su biyu ɗin yana maganar adalci kuma yana maganar ihsani ce fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wannan adalci kenan an muku wani abu na dai an muku wata uquba ko an muku wani abu na ba daidai ba to kun tashi ramawa ku yi gwargwadon yadda aka yi muku wannan adalci kenan daidai yadda aka yi mutum ta da alai faman i'tada alaikum fa'tadu adalci kenan sai Allah ta'ala ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma da za ku yi hakuri wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri wannan kaga martabatul ihsan kenan wannan martaba ta ihsani ta kyautatawa kaga ubangiji sai ya hada su a guri guda haka nan inda Allah ta'ala yake cewa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. wannan adalci kenan wanda ya ba daidai ba ya yi mummunan aiki ya ga sakamako mummuna ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wannan ihsani kenan wanda ya afuwa ya gyara tsakaninsa dan uwansa to wannan ladansa yana gurin ubangiji innahu la yuhibbu zalimi Allah baya san azzalimai kaga ubangiji sai ya hada su haka nan da ya ce wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون alim sai ya ce أولئك wala man sabara wa ولا من صبر وغفر إن ذلك umur, عزم الأمور إن min لمن عزم الأمور kaga ubangiji da ya faɗi cewa wanda ya wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wanda aka zalunce shi ya rama wannan babu wata hanyar a tuhume shi ko a zarge shi akan cewa an masa ba daidai ba ya nemi haƙƙinsa wannan ɓangaren adalci kenan amma gaba sai ubangiji ya ce wa laman sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur amma lalle wanda ya yi haƙuri ya yafi Wannan yana daga cikin manyan al'amura masu girma a gurin Allah kaga wannan martaba ta ihsani kenan ubangiji kawo wannan ya kawo wannan da Allah ta'ala yake cewa ah,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 wanda kuma ya ce ya yafe to wannan kafara ce gare shi kaga wannan martabatul ihsan kenan martabatul ihsan haka nan Allah ta'ala da yake magana tsakanin mutumin da ya auri mace kuma ya sake ta kafin ta tare talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit taqwa wa la kaga yace idan mutum ya auri mata thumma tallaqtumuhunna min kabli an hunna kafin su tare sai kuka sake su wa qad faradtum lahunna farida alhalin an riga an yanka sadaki amma kuma ba su tare ba fa ma faradtum to ku ba su rabin abin da kuka kuka yanka musu na sadaki an yanka mata dubu hamsin sai a bata dubu ashirin da biyar illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah sai dai idan matar ce ta ce ta yafi idan ta ce ta yafe shi kenan ko kuma shi mijin ya ce ya yafe a bata duka a bata dubu hamsin ɗin gaba ɗaya shi ne allazi biyadihi da tunnika sai Allah ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa amma ku yi afuwar shi ya fi kusa da takawa wato wannan baccan martaba ce ta ta, ta wannan ko martaba ce ta ihsan ubangiji ce aqrabu littaqwa ita ce tafi kusa da takawa wa in kana dhu usratin fa nadratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum to haka zaka ga alqur'ani a gurare daban-daban a cikin a cikin ayoyinsa yana ambatar martaba ta adalci sai kuma ce maka martaba ta ihsani ita ce kan gaba to haka nan mulki ba zai yiwu ba mulki ba zai yiwu ba sai an haɗa da waɗannan abubuwa biyu martaba ta adalci martaba ce ta shaja'a wato ta jarinta ta mutum ya zama tsayayye ne da kakke ne idan aka yi ba daidai ba zai iya ɗaukan mataki wannan dole ya zama mulki yana da wannan ba kawai je kana yi ka ba ne ba wani sahorami ba ne a'a zai iya cewa wane ba daidai yake ba a hukunta shi ko a cire shi ko a tsige shi sannan ya zama yana da karam yana da karam ba, ba mammako ba ne ya zama yana yana taimakawa masu bukata yana bawa masu bukata bukatunsu shi sa Ibn Taimiyya yake cewa babu mulkin da yake tsayawa sai da waɗannan abinan jigajigai guda biyu ash-shaja'atu wal karam dole sai samu ash-shaja'a sai kuma an samu al-karam ash ɗin shi ne martaba ta adl sannan al ɗin shi ne martaba ta ihsan to dole a samu waɗannan shi yasa lokacin da wasu suka kawo karan shugabansu cewa baya musu ba yana musu ba daidai ba kawo su gaban umar ibn abdulaziz sai yake cewa to su faɗa mishi a ina cuce su a me ya cuce su shin ya akwai wani abin da za su ce gashi ya yi musu na cutarwa sai suka yi shuru suka rasa me za su ce sai wani daga cikinsu sai ya tashi ya ce Allah ta'ala cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan kai ba ihsani tare da kai akwai adalcin baka cutar kowa amma ba ihsani sai ya ce to wannan ka zo da hujja saboda haka sai aka tsige shi sauraka ana so a samu dukkan waɗannan abubuwa guda biyu su zama a tare shi yasa ubangiji ta'ala sai ya haɗa su shi inda Allah ya amuru bil adli wal ihsan sai wa ita'i dhil qurba da kuma bawa na kusa ba shi bukatarsa ba shi dukiya aka goge abinda zaka bar wa ita'i dhil qurba da cewa galibi aka aka faɗi ita ana nufin ita'ul mal ba da dukiya cewa atal mala ala hubbihi atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairu mimma sauraka saboda haka anan ana nufin bashi dukiya ko kuma bashi dukkan wata bukatar da take yake da ita gida yake bukata mota yake bukata aiki yake so dukiya ce yake so a'a ba shi da lafiya yana bukatar a kai shi asibiti ne a ɗau nauyinsa a'a karatun 'ya'yansa duk yana cikin ita izil kurba ba wa makusanci taimaka wa makusanci in an ce makusanci ana nufin dukkan wani wanda kake da karaba kusanci da shi a nan iyaye sun shiga al'usul sun shiga al'furo sun shiga alhawashi sun shiga al'usul iyayenka da baffanninka dangin mahaifinka dangin mahaifiyarka sannan 'yan uwanka sannan 'ya'yan dangin mahaifinka da dangin mahaifiyarka duk sun shiga cikin zawil qurba saboda haka aka ce ka taimaka musu taimaka wa zawil qurba yana cikin ihsan amma kuma aka ware shi da ambato don a nuna maka muhimmancinsa tunda aka ce dai ka kyautata ya amuru bil adli wal ihsan kai ma ka san cewa kyautatawa makusantanka wani abu ne da yake shiga cikin farkon cikin wal ihsan min babu aula ko bil awwaliya to amma duk da haka sai aka sake ambatan wa ita'i zul qurba din aka sake fito da shi daga cikin rububin ihsani aka ambace shi shi kadai ba dan wani abu ba dan a ƙara nuna maka muhimmancin wannan galibi mutane sun fi kusa sun fi kyautatawa na nesa sama da na kusa saboda kyautatawa na nesa shi zai sa mutum ya kare kansa daga surutai ya kare kansa daga zargi ya kare kansa daga hassada sannan shi zai sa ya samu suna a ce ai yana taimako to galibi mutane sun fi wannan sun fi yin wannan sai ga sun manta da al'akrabin ba su tuna da shi ba tare da cewa kuma shi taimaka masa taimako ne ta bangare biyu taimako ka bashi sadaka ka bashi sannan kuma silatun rahim ne sada zumunci ne shi ta fuska biyu za ka samu ladan to amma galibi mutane sukan bar wannan saboda su kare kansu daga wata tuhuma sai su taimaka shi na kusa ana ganin kana ganin cewa ba wani kulle-kulle da zai maka ba wani bakirci da zai maka ba wani cutuwa da za ta yi ba ka tsammanin cewa ta bangaren sa za a cutar da kai amma na nesa kana tsoron ta bangaren sa a cutar da kai to bara ka yi kokarin ka toshe wannan kafar to wannan sai sa a manta da wannan shi yasa alqur'ani yakan akka da wannan batu wa ati zal qurba haqqahu shawal miskina wa ibn sabil ku ba wa makusanci haƙƙinsa sannan kuma taimakawa makusanci idan muka duba zai ga cewa yana tabbatar da zaman lafiya cikin usura cikin family cikin dangi guda ɗaya idan ya kasance mai akwai yana taimakawa wanda ba shi da shi a cikin dangi to wannan usura za ta zama usra mutamasika usura ce wata ke mai ƙarfi wata ke tsaye da ƙafafuwanta ba usura ce ba eh, abin nan gida ne wanda yake a galgala ba idan usura ta zama mutamasika wacce ma ta zama mutamasika wacce ma ta zama mutamasika to sai a samu mujtama mutamasik sai a samu al'umma kuma wacce take mai ƙarfin gaske amma idan ya zama an samu tafakkuk al'usari wato kowane gida ana rikici wanda yana rikici da yayansa wance yana rikici da kawunsa wanda yana rikici da kaninsa can gidan ma haka can gidan ma haka to shikenan sai a samu al'umma wacce take a ya galgale wacce ba ta da ƙarfi to kaga ashe yana daga cikin ginin da musulunci yawa al'umma shine a gina ta ta hanyar adalci da ihsani da kuma gina wato gidaddaji a gina gida saboda al'ummar ta zama al'umma ce mai ƙarfi sannan wannan shimfiɗa ce kan sha'anin rabon gado wanda za ka ci gadonsa ya kamata shi ma in kana da shi ya more ka saboda in ba inda shi yake da shi ya mutu za ka ci gadonsa saboda yana da shi kana da shi yanzu ba za ka taimaka masa ba Walgurmi kuma Bilgurmi, gurmi ko wal gurmi kamar yadda malamai suke cewa sannan Allah ce wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa yanha anil fahsha kuma yana hana al fahsha al fahsha shine duk laifin da yayi muni wanda munin sa ya tsananta sosai shine al fahsha saboda haka dukkan wani babban laifi sawa'un laifi ne wanda yake yana da alaƙa da aƙida kamar mummunar aƙida tana cikin alfasha ko kuma a'a wani zunubi ne wanda yake babba wanda zai lalata al'umma zai ɗaiɗanta al'umma kamar zinace-zinace kamar luwaɗi dole yana cikin alfasha kamar, kamar sata kamar fashi dole yana cikin alfasha saboda manya-manyan laifuffuka ne kamar su sihiri kamar zuwa wajen bokaye wani yana cikin alfasha shi yasa Allah ta'ala ya kirawo zina alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yace kakku kusanci zina innahu kana fahishatan ta kai matuƙa wajen muni haka nan luwaɗi a ta'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin Allah ya kirawo luwaɗi alfahisha saboda muninsa har ma muninsa ya hawa munin zina shi yasa za mu ga Allah da ya tashi kira zina sai ce fahishatan bin nakira a ta'tuna wala taqrabu zina innahu kana fahishatan amma anan sai ce alfahisha sai aka ƙara alif da ya nuna cewa ya kai matuƙa ya cika wajen zama alfasha sauraka dukkan wani laifi wanda munin saye muni sunan shi alfasha sawa'un na zahiri ne ko na baɗini ne zai zama alfasha ce ta baɗini abinda ya shafi mummunar aƙida mummunan ƙuduri zaune aƙidar mutum dangane da ubangiji ba ta da kyau ko dangane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ta da kyau wannan fahisha ce shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan saboda alfasha akwai ta zahiri akwai kuma ta baɗini to ubangiji duk ya haramta wannan wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan saka ubangiji ya hana dukkan wani laifi wanda zai rusa ginin al'umma wanda zai lalata tsabtar al'umma ta zama al'umma ce wacce take mara tsabta al'umma ce wacce take ba ta da kyan gani wal munkar al munkar duk wani abin da tunkiruhu alfitra tunkiruhu alqulubul as-salima duk wani abin da zukata lafiyar zukata ba za su duk wani laifi wanda zukata suke kinsa ya shiga cikin munkar munkar yana cikin alfasha saboda ka wannan shine aqful khas ala al'am aka faɗi alfasha don a bayanin manya-manyan laifuffuka gingima-gingima sannan kuma aka faɗi munkar wanda dukkan wani abu mara kyau wanda tatanakaruhu alqulub wanda zukata sukan kyankyame shi haka hasurowa ta ta shiga nan saurari abu ne da zuciya ba ta so sauraka ya shiga cikin alfasha din amma an ambace shi don saboda dukkan sauran laifuffuka kuma su shigo sauraka almuharramat gaba daya sun shiga nan sannan aka ce walbagai albaghi yana cikin almunkar yana cikin munkarat albaghi shine zalunci amma aka ambace shi aka ware shi aka ambace shi shi shi kadai saboda galibi musamman a lokacin jahiliya lokacin da ba musulunci albagyo din alfahari ake da shi wato zalincin alfahari ake da shi lokacin ma ana ganin cewa mutumin da zai kama kasuwanci ya zama shine hanyar neman kudinsa ko ya kasance yana wata sana'a ita ce hanyar neman kuɗinsa wannan rago ne ake ganinsa ana ganin jarumi wanda za a nuna shi a ce wannan ya isa shi ne wanda zai ɗau makamin shi ya kai samame ko ya yi fashi ko ya kai samame wata kabila ya kwaci ya kwaci kaya ya kwaci kayayyakin da zai amfani su ko ya kwaci dukiyarsu ana ga wannan shi ne ya isa saboda haka albagiyu din ado ake da shi don haka alkur'ani sai ya ambace shi shi kadai sai aka ambace shi shi kadai aka ware shi da ambato duk da cewa zai shiga karkashin almunkar don haka albagyo zai iya kasancewa an yi maka laifi wajen karama ka wuce iya ka wuce ma yadda yadda aka shari'a ta baka hakkin ramuwar to wannan sunan shi albagyo ko kuma ba a maka laifi ba haka nan ba siɗi ba ɗaɗa haka kawai kaga za ka ci zali to duk mutumin da yake laifi yake bagyu to sani kansa yake wa inna ma bagyukum ala anfusikum ce duk zaluncin da kuke yi kan kuke yi wa wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi duk wani mummunan tanadi mummunan makirci zai kare ne akan masu shi saboda ubangiji ta'ala sai ya ambaci albagyo saboda kasancewarsa wani abu ne da ya yadu ya zama ruwan dare a cikin al'umma lokacin da alkur'ani yake sauka Haka nan albagyo duk sanda aka yi nesa aka yi nisa da shiriyar Allah aka bar tsarin da ubangiji ta'ala ya saukarwa dan adam to dole albagyo kuma zai kuma dawowa domin albagyo din nan wani abu ne a cikin ran dan adam a cikin ran ɗan adam abin da yake hana shi bagyo ɗin shine ya imani da cewa akwai Allah kuma akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna wannan zai sa shi ba zai cuci kowa ba don yana tsoron cewa akwai ranar abin da akwai ranar ƙin dillanci zai sa shi ya kaffa kaffa amma in babu wannan imanin tare da shi to zai iya zama azzalimi zai iya cutar wanda yake ganin zai cuce shi idan shi an cuce shi to shi za a cuce shi in shi an cuce shi ma zai cuci wani kamar yadda wani bajahil yake cewa man la yazlimin nasa yuzlami in kai baka cuci fa musane fa kai a cuce ka wato zauna nan ka kin cuta in baka cuta ba a cuce ka to duk sanda shari'ar Allah ya zama na babu ita mutane suka yi nesa da karantarwar wahayi to zaluncin zai dawo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 da Allah gwargwadon imaninsa da ranar kiyama da abin da zai biyo baya gwargwadon yadda zai rika nisantar zalunci yana tunanin kowace irin cuta zai yi ubangiji ba zai kyale shi ba sai ya nema wa mai haƙƙi haƙƙinsa to wannan zai nisanta shi daga zalunci ya sa mutanabbi cikin hikimomin waƙoƙinsa na hikima yake cewa al-zulmu min nufusi fa in tajid dha'ifatin fa li'illatin la yadhlim al-zulmu min shiyamin nufus to zalunci wani abu ne da yake cikin ran dan adam wanda ka gan shi baya zaluncin to akwai dalili to ko dai saboda an fi karfinsa ba wanda zai iya zalunta saboda haka shi a cikin al'umma saɓa likita ne ba zai iya cutar kowa ba to shi kenan sai gan shi baya zalunci ko kuma a saboda mumini ne mai tsoron allah ne yana da takawa. saboda haka wannan takawar tashi ta riga ta gyara masa zuciyarsa ta share masa wannan abin da ran nasa yake so ya ji na zalunci saboda haka shi zalunci wani abu ne wanda yake saurin bayyana a cikin al'umma a duk sanda ta yi nisa da al'adlu wal ihsan ta yi nisa da wahayi na wahayi da Allah ta'ala ya yi wa annabawa to a lokacin kuma zalunci zai bayyana shi yasa ko ga cewa a yanzu dan adam yana rayuwa cikin wani yanayi da zaluncin ya zama kane kane ko ina duk wata hanya da za a bi na ga cewa an rage wannan zalincin ba zai yiwu ba sai an koma ga tsarin da Allah ta'ala ya ajiye wa ɗan adam in ba haka aka koma to zalincin ba za a iya maganinsa ba ta haka idan abin da mutum ne ya ga yana da ƙarfi ko a gidansa sai ya zalunci ko a unguwarsa sai ya zalunci ko a garinsu sai ya zalunci ko a gundumarsa sai ya zalunci ko a ƙasarsa sai ya zalunci ya kai yana da ƙarfin jiki ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin mulki sai ya zama azzalimi matuƙar ya yi nesa da tunanin wahayi ya yi nesa da shari'ar Allah ko kuma wata ƙasa ta zama azzalima wannan wannan ƙasar ta zalunci wacce to ba komai yake kawo wannan ba shine nisa da shari'ar Allah to shi yasa ubangiji ta'ala duk da ya faɗi alfasha ya faɗi almunkar albagiyu ɗin nan zai shiga cikin almunkar amma sai aka sake fito da shi ɓaro-ɓaro aka ambace shi don a nuna maka cewa wani abu ne da yake faruwa cikin al'umma nan da sannan akwai zalunci an yi maka abu kai kuma in ka tashi ka wuce yadda ka wuce iyaka to wannan shi ma sunan shi sunan shi albagyo sunan shi zalunci a yi maka laifi in ka tashi ramawa kai ka ninninka kamar yadda za ka ga wasu suna cewa kakkai min kan kara in maka na na katako wato ya masa kan kara shi yayi na katako to anan albagiyo kai haka maka kan kara kai ma sai kai kankara aka yi maka ɗaya kai ɗaya aka yi maka biyu kai biyu amma aka yi maka ɗaya kai goma to anan ka shiga cikin albuga inna masabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum azabun alim da ce abu wanda ake zarginsu su ne wanda suke zaluntar mutane sannan suke yin zalunci ba bisa gaskiya ba wannan bi ghairil haq sifa ce kashifa malamai suna kiranta a sifatul kashifa wato babu inda za ka ga albagyu face akwai ba gaskiya a ciki duk inda albagyu zalunci ki to ba gaskiya a ciki قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق to albaghiya bi ghairi alhaq babu wani albaghiyu bi haq dukkan wani albaghiyu to bi ghairi alhaq ne saboda haka wannan sifa ce da take buɗa maka mai albaghiyu yake nufi kakka ɗauka ƙaidi ne ka ce ai akwai albaghiyu bi haqqin akwai albaghiyu bi ghairi alhaq a'a dukkan wani albaghiyu to bi ghairi alhaq ne shi yasa ya tabbata a cikin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallahu Allahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yudakhiruhu li sahibihi fil akhirati min al-baghi wa qati'ati babu wani laifi babu wani zunubi da Allah ta'ala ya fi gaggauto da ubarsa game shi tun anan duniya tare da abin da ya ajiye masa a lahira kamar albagyo zalunci da ainihin yanke zumunci waɗannan abubuwa guda biyu Allah ta'ala yana gaggauto da uquba ga masu yin su tun kafin a je ko ina shi yasa albaghi da wuya ya gama lafiya duk wanda yake azzalimi a rayuwarsa to ka tsaya ka kalli ƙarshen rayuwarsa ba za ta yi kyau ba sai Allah ta'ala ya yi masa kamun da zai ji jiki a nan duniya sannan kuma abin da Allah ta'ala ya aje masa na azaba a lahira a shaddu wa abqa sannan ubangiji ya ce ya izukum yana muku wa'azi da waɗannan abubuwa guda uku da yake umarta ku da su da kuma guda uku da ya hana ku guda uku ya yi umarce ku da su al'adlu wal ihsani wa ita'i zil kurba sannan ya hana ku abubuwa guda uku su ne alfahsha'i wal munkari wal baghi to yana muku wa'azi da wannan tunda daman shi wa'azi umarni ne da hani kalmar alwa'azu tana nufin al'amru wan nahi a umarce ka ko a hana ka shi yasa Allah ta'ala yake cewa walau annahum fa'alu ma walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhrijoo min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita kage yace fa'alu ma yu'adhuna bihi ay ma yu'maruna bihi da za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ana nufin abin da ake musu umarni da shi tunda cewa aka yi fa'ala fa'al ya kunu lil'amur. ba za ka ce a ce ka yi aiki da hani ba sai dai ka yi aiki da umarni ka hannu ga barin abin da aka hada da kalmar fa'alu ta nuna yu'azuna nan ana nufin yu'maruna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi saboda haka anan al'amru kenan sannan a wani guri ubangiji ta'ala bayan ya yi magana akan waɗanda suka yi wa aisha radiyallahu ta'ala ƙage ƙarshe sai yake cewa ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abada an ta'udu li ubangiji yana hana ku kada ku sake komawa ga irin wannan abin da kuka yi game da aisha radiyallahu anha kaga anan ya'idukum bi ma'ana yanhaakum saboda haka al'amru wannayu ne wa'azi haka ce mutum malami ne mai wa'azi ana nufin malami ne mai yin umarni da kyakkyawan abu mai kuma hana mummuna ya yi umarni da abin da yake kyakkyawa ya hana mummuna shi ne mai wa'azi amma wanda zai yi tatsuniya ko ita ba da labari ana dariya ana ta wani ɗan mukyakyata ne ba wa'azi yake ba wa'azi ka faɗi umarnin da Allah ta'ala ya yi ka kuma faɗi abin da ya hana wannan shi ake kira wa'azi idan ba wannan kake yi ba to wannan ba wa'azi kake yi ba kana dai ban kaurarka shi yasa Allah ce ya kum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi da abin da yake umarta ku da shi da wanda yake hana ku la'allakum tadhakkarun wa la'alla ko kwa wa'azantu ko kwa tsaya ku yi tunani ku ga cewa abin da Allah ta'ala yake umarta ku da shi shine alkhairi gare ku duniya da lahira sannan ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum to wannan dai yana daga cikin al'adlu din da umarni da Allah ta'ala ya umarni da shi wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha ku cika alkawarin Allah idan kun dauka wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan ƙarfafa ta wa qad alaikum kafila alhalin kun sanya Allah ya zama shaida gare ku inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa ubangiji ta'ala ya umarni da alwafa'u bil uhud kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud al uqud sune al uhud al mawathiq al iltizamat in kai yarjejeniya da mutum to ka tsaya ka ga cewa ka kiyaye wannan yarjejeniyar da kuka yi da shi in ka yi ciniki da mutum ka biya shi kuɗinsa wannan yana daga cikin alwafa'u bil ahad ka sayi kayan mutum ba shi kuɗinsa ya sayi kayanka ba shi abin da ya saya kakka canza masa kakka lalata masa kakka yi masa kwangi Wannan yana cikin alwafa'u bil ahad wata yarjejeniya da ta kasance tsakaninka da da ma'aikaci akan zai maka aiki kaza to shi ya tsaya ya ga yayi aikin da kuka yi da shi wanda yana da cin alwafa'u bil ahad kai kuma ka biya shi abin da kai alkawarin zaka biya shi akan kari wanda yana daga cikin alwafa'u bil ahad ka ci bashi ka biya wa mutum kuɗinsa wanda yana cikin alwafa'u bil ahad dukkan wasu iltizamat wani abin da ka ce ka yadda ka ji ka gani ka ɗauka to yana da cin al'uhud da ya kamata ka cika wani ne kace da shi je ka nemi aure ka nemo sadaki karanto ka biya zan biya wannan ahad ne sai ya je ya nemo kuɗi ya je ya biya sadaki ya yi dukkan hidimomin aurensa sai ya zo sai ka ce kai ni maganar nan kaga wasa rike maka fa ba za ta yiwu ba saboda anan ka bar shi cikin ruwa ka ɗora masa wani nauyi wanda bai shirya ɗaukansa ba saboda haka tilas duk abin da yake al'ahad ne wato al'ahad ne kuka yi yarjejeniya ne kuka yi da mutum to ka cika yarjejeniya mafi girman yarjejeniya ita ce yarjejeniya da take tsakanin bawa da ubangijinsa bawa ya ɗau alkawari tsakaninsa da ubangijinsa cewa shi kaɗai zai bauta ba zai haɗa shi da wani ba wanda shine alkawarin da bawa ya ɗauka tsakaninsa da ubangijinsa wanda shine mafi girman alkawari wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين تن كنا تسو تسو أجكين آه النبي آدم وبنجي تعالى يكرب الكوري دقا وجنكو شيء وابزاكو بوتا وكوا سيشيبا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه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 fa a abaina an yahmilnaha wa na minha suka ji tsoro suka ce ba za mu iya baya ubangiji abanmu mu kasance masu binka ittiraran kada a ba mu damar zaɓi mu zaɓi nan ko nan sai mu ɓace shi yasa da Allah ya ce qala hawa lil ardi tiya taw'an aw karhan qala ta ataina ta'iin sama da ƙasa sun miƙa wuya saboda haka sai abinda Allah ta'ala ya ce kawai shi za su yi dan adam sai aka baka zabi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur aka baka zaɓi to wannan shine amanar da ubangiji ta'ala ya baka dan adam ya ce ya ji ya gani shi zai iya ɗauka ya tare a da ka to wani amana ce ta farko alkawari ne yarjejeniya ne da farko shi yasa Allah ta'ala ya ce wa aufu bi ahdi ofi bi ahdikum ku cika nawa alkawarin zan cika muku naku to alkawarin da muka ɗauka za mu bauta wa Allah shi kaɗai za mu bi umarninsa za mu bar abin da ya hana to mu tsaya mu ga mun cika wannan alkawarin in muka yi haka shi kuma ubangiji zai cika mana alkawarin da ya yi na ya mana kyakkyawar sakamako da mafi kyan abin da muka aikata saboda wannan shine alkawari na farko alkawari da za ka yi wa Allah cewa idan ya baka kaza za ka yi kaza shi ma alkawari ne ومن الله تعالى يكتب منهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكسبون هناك اخوي ولد زي وانا الحولي سوى الله الله كتب كيف وقال لنا ذلك لما نسامح نسامح يا الله نركب المسلاجين اللي يقوم ko zan taimaka wa marayun nan ko zan taimaka wa ɗan makarantar nan ɗaliban nan da sun kasa biyan kuɗin jarabawa ya yi ta rika sai Allah ta'ala ya bashi abin da yake so sai ya bada baya ya yi buris kamar bai ba to wannan alama ce ta munafiki to wannan yana daga cikin alkawari tsakaninka da Allah dole ne ka cika shi lokaci ya yi dole mu dakata a nan sai kuma gobe insha Allah da fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu rada abinda muka yi muskuri Allah bai mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون All across ocean and ocean.